alaikum rahmatullah yau insha Allah yan uwa za mu muku bidiyo ne matukar amfani bidiyon mu insha Allah za mu nuna muku wani hanya da za ku bi a cikin waya ku ku samu damar yin karatun digiri ma'ana karatu tun daga matsayin mataki na primary har zuwa secondary a cikin waya ku ba tare da kun biya ko fitika ba a cikin wayoyin ku kuma sannan ba tare da bata lokaci ba kai kuma ta da mana subscribe da latsa kararrawa da sharing din bidiyon nan so abu na farko shine zamu shiga Google Play Store muna shiga google play store za mu rubuta kan academy wannan bidiyo mun yi ta lallai last time ma'ana lokaci da ya gabata amma bidiyon mun yi ta ta yi tsayi sosai sannan kuma yan uwa da dama sun koka a kan tsayin da ta yi kuma a bidiyon ba mu koyar da komai da komai yadda mutum zai yi ba so ba tare da bata lokaci ba ga application din nan mun yi downloading ɗinsa mu za ga mutum miliyan goma ne suka yi downloading ɗinsa sannan wanda suka shirya sama da mutum miliyan mutum dubu ashirin da ɗaya so ga shi application ɗin zamu mu buɗe shi a haka amma yadda kun gan ga fuska application ɗin so amma bari mu fito mu zo muku ta cikin waya mu nuna muku yadda yanayin application ɗin yake a waya kun ga application ɗin a yadda yake a waya kun gan shi na gashi nan so gashi mun latsa shi mun shigo so wannan application din babban abin da yake yi wannan application din ku sani manyan masu kuɗi na duniya ne suka ɗibo kuɗaɗe masu tarin yawa suka sa aka ƙirƙiro shi domin duk wani wanda ba shi da hali ya yi karatu ko kuma misali ya girma shekaru sun jama bai samu ya yi karatu ba tun yana yaro to wannan dama ce da zai yi karatunsa a kyauta tun daga farko tun daga misali matsayi na firamare da muke faɗa a najeriya a sauran ƙasashe suke cewa grade ma'ana tun daga dai matakin farko na ilimi har zuwa mataki na samun damar yin digiri har zuwa digirin digirgidi za ka yi a wannan application din kuma a kyauta kuma a cikin wayarka kuma a san da ka ga dama za ka yi so ba tare da ɓata lokaci ba nan ga ita ce fuska application din idan ka shigo kana da zaɓi guda biyu za ka iya danna gurin da aka sa sign in din nan ka sa email address ɗinka bari mu nuna muku idan ka sa sign in kama haka gashi nan za ka iya zaɓen na farko idan da email ɗinka za ka yi sai ka yi idan kuma da facebook account ɗinka za ka yi shikenan so amma na fi ba da shawarar mutum ya rijista da gmail ɗinsa idan da gmail ɗin ne kawai sai ka latsa nan ɗin yawwa so shine idan ka yi rijista ka kana sa email ɗinka shikenan idan ka sa email ɗinka sai ka zo sai ka zo misali nan gurin sai ka zo nan gurin misali idan ka yi rijista bari mu rijista ku gani yanzu mutum yana danna email ɗinsa ya sa za wani guri nan ya fito ya sa my courses nan ya sa get started a cikin application din kawai sai ka danna nan gurin get started din nan kana dannawa farawa to a nan za ka zaɓi karatu matakin iliminka idan tun da kake misali tun da kake idan tun da kake karatun da kai bai wuce misali na firamare kake so ka fara da shi sai ka fara da wannan idan ko misali ka riga ka yi firamare a sakandare ta makale ma sai ka fara da nan idan ko misali ka riga ka gama sakandare university za ka fara shiga sai ka fara da nan so duk inda ka zaɓa misali mu bari mu zaɓi na farko idan ka zaɓa za ka zaɓi duka karatun za ka zaɓi misali karatunka ga mas nan idan ka zaɓi misali haka sai ka zo ka cike nan misali kaga ka zaɓi mas da sauransu sai ka zo ka zaɓi duk ilimin ga girama nan za ka cike nan girama ga shi nan dai su duka wa'innan sai ka zaɓa idan ka gama zaɓa ka ciki sai ka danna nan gurin don kana zaɓar don shi kenan kun gama course ɗina ya fito ya nuna nan da akwai mas da akwai english grammar kun gani na farko nan mas ne na biyu english grammar so shi ne da na zo dan danna mas kawai sai in fara za ku gani gashi nan misali kawai za ka iya latsawa gashi nan put seven squirrels in the box gashi nan kuna gani all right one so shi a kusan a takaice idan mutum ya shiga daidai zai iya zaɓar karatun kuma sannan babban amfanin application din ka iya zaɓar duk nau'in karatun da kake so ka koya misali idan iya ma english turanci kawai kake so kai ba so kake ka bi tsarin makaranta ba kawai za ka iya zuwa nan gurin search din nan kawai ka rubuta misali english za ka iya rubuta dai komai misali in mas ne duk za ka iya rubuta koma menene kana rubuta sunan ilimin da kake so kun gani zai fito muku a nan sai ku zaɓa sai ku sa a cikin imel ɗinku sannan za ku iya sa shi a bookmark misali misali yanzu idan kana yin karatun kamar wannan karatun ka danna play sai ka danna nan gurin bookmark ɗin nan ma'ana in kana cikin yin karatunka za ka tsaya ko wani abu ya taso ba idan ka fita daga application ɗin gabaki ɗaya kana koma kama haka sai ka zo nan gurin da aka sa bookmark kana latsa za ka ga karatun da ka tsaya a ciki sai kuma abu na gaba misali duk wani karatun da kake yi za ka iya download ɗinsa offline ma'ana ba tare da data ba ma'ana idan kana gurin misali yanzu kamar ka shiga wannan karatun misali ka shiga kun gan shi nan kuna ganin sa gashi nan misali kuna ganin sai ka danna stop kamar haka kana danna stop ma'ana kana tsaye da shi na farko dai a nan akwai abin da nake nuna muku nan ga wani guri an sa transcription idan ka latsa transcription idan ka latsa bidiyon zaka ga duk abin da yake faɗa duk maganar da yake faɗa zaka gan shi a rubuce a ƙasa kun ga nan kun ga da ya ce 5 6 kun gani gashi na rubutun ya fito kuma za ku ga ya dan ja layi kuma daga farkon layin za ku ga akwai alamar blue din kala so shine ma'ana application ɗin dai babban shawarar da nake baka idan kana so ka ci gajiyar yin damar yin karatu a kyauta da shi kawai ka je ka koyi ka samu wani dan uwanka ko abokinka ya koyar da kai yaren turanci kana iya turanci to ka gama da application ɗinnan application ɗinnan za su koyar da kai english za su koyar da kai kimiyya, fasaha ta misali computer ka iya kirkirar application da abubuwa da da website da sauransu ta wannan application din zaka iya wani duk wani ma ilimin zamani kowane irin kala ne akwai a cikin application din a takaice kenan so yadda zaka yi misali za ka iya downloading din duk bidiyon da kake so misali ka yi downloading din ya zama offline duk za ku gani a ciki idan ka sa bookmark misali ka shigo gurin bookmark za ku gani a nan gurin bookmark ɗin gashi wannan misali bidiyon kun ganta mb ɗaya ne muna downloading ɗinsa idan na danna za ku gani Hello, grammarians. Welcome to the English parts of speech. Uh, we're going to begin with the noun. Oh, the lovely, wonderful noun. Your so kun gani misali wannan shine farkon ilimi na koyar da turanci shi ma kun gani ma'ana in baka ma taba iya koyar turanci ba kenan so a takaice kenan wannan application abin da nake so ku sani ɗari bisa ɗari kyauta ne ko cika ba za ka biya ba kuma sai sanda kake da lokaci ka zauna ka dawo in kai ɗan kasuwa ne ka dawo daga kasuwa ka ko ma'aikaci ne ko mai yin aikin hannu ne sai ka gama duk sana'o'inka da abubuwan duk da kake ka dawo gida a natse sai ka zo ka karatunka in ka ga dama za ka bi wannan hanyar da muka nuna mutum ya downloading din Bidiyonsa a kasuwa ko a gurin aiki ya ajiye ya sa duk taimar downloading din karatun da zai yi yana zuwa gida ba sai ya kunna internet service dinsa ba kawai zai ci gaba da karatunsa kuma a ciki za su baka irin gwaji ma'ana za su baka jarraba su tabbatar ka iya don ka iya shi kenan kuma har ila yau za su iya baka certificate shaidar kayi karatu so ina fatan bidiyon nan ta burge ku kuma ina fatan kallon bidiyon nan ya ƙayatar da ku kuma kun gamsu akan cewar mun yi abin da kuke so a kan ƙorafi da kuka na bidiyo na baya da ta tsayi kuma ba a yi duka cikakken bayani kamar wannan ba ina fatan duk kuma wanda yake da neman tambaya ko ƙarin bayani ko wani magana ya ajiye mana a gurin comment insha Allah za mu ba amsa na gode na usman